ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى أنت الدنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah barkanmu da saduwa a wannan yammaci a wannan kuma fili na auratayya kamar yadda aka yi alkawari cewa tambayoyin da suka shafi auratayya wanda aka turo yau da yardar allah za mu karanta su kuma malam ya ba da amsa muna da jan hankali akan abin da ya shafi tambayoyi tambayoyin da suke da alaka da wannan shiri kadai za mu amsa su tambayoyin da ba su da alaka da wannan shiri alhamdulillah kamar yadda malam yake gabatar da shirye-shirye da mabambanta daban-daban za a ji su a ragowar shirye-shiryenmu da ake gabatarwa musamman tambaya mabudin ilimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu malam mai tambaya na farko ya ce ya kasance muna tare da mijina tsawon shekara 20 muna da 'ya'ya hudu yana da alkhairi sosai yana kuma kokarin wadata gidansa iya ikonsa amma dai talaka ne wani lokaci ni nake bashi shi kuɗin cefane wani lokaci kuma kuɗin makarantar yara ma ni nake taimaka masa da shi matsalar mu ɗaya da shi gurin kwanciyar aure shi baya gajiya ina iyakacin bakin na. amma yakan ƙure ni yakan ce zai ƙara aure to tambaya ta ana in ya ƙara auren ina da laifi ko ya halatta in ce ya je su ci gaba da rayuwa da waccan matar tasa ni ya ɗauke min saduwar aure na haƙura in zauna in zaman 'ya'yana yin hakan ban saba wa Allah ba to alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala a wannan baiwa Allah da ta yi tambaya ya nuna mutuniyar kirki ce mutuniyar arziki ce kuma akwai ƙauna da soyayya da fahimta, juna tsakaninta da mijinta da farko dai ta faɗi tsawon zaman da suka yi kuma na biyu ta faɗi irin ni'ima da Allah ya musu na 'ya'ya har guda hudu sannan kuma na uku ta faɗi cewa mutumin kirki ne yana kula da gida yana kula da iyali yana ɗaukar nauyinsu sannan na hudu ta faɗi cewa ita ma takan shigo wata rana ta bayar da tata gudunmawa domin dai gida ya nasara sannan abu na shida ko na biyar ta faɗi cewa mijinta yana da tsananin bukata wanda kuma ita bukatar tata ba irin ta mijin bace sannan kuma na shida ta ce mijin yana so zai ƙara aure. to idan ya ƙara auren a nan tambayar ta fito bayan duk ta ba da wannan labarin cewa idan mijinta ya kara aure shin ita tana iya cewa ita ba ta da bukatan yin mu'amalan aure da shi ya je su ci gaba da mu'amala da amaryarsa sannan kuma gudunmawar da take bayarwa a gida na wasu lokutan mijin bai da hali duk da ta yabe shi da kirki amma dai ta ce talaka ne wasu lokuta take bada gudunmawa to shawarar da zan baki shawara ce guda uku na farko dai ki ƙara rike wannan mijin naki da kyau haka domin gaskiya samun miji irin nakin nan a yanzu yana da wahala haka sannan na biyu kamar da kika faɗa kina iya kokarin naki to ki ci gaba da iya kokarin naki mm. domin ai kin yi ƙoƙarin tunda hakun haifi ya'ya hudu a haka kun kwashe shekaru a haka to bai kamata sai yanzu sai ki ce kuma yanzu ne ya fi ƙarfin ki ko kuma yanzu ne ba za ki iya ba da duk can da kika iya a baya yanzu ma ki ci gaba tsawon shekara ashirin mm. sai kuma yanzu ki ce sannan na uku yin auren nasa zai rage miki kema nauyi domin ya auri wata mata kin ga kun zama ku biyu imma da hali ya ta uku imma da hali ya ta hudu to kin ga nauyin ki ya ragu ta wannan bangaren sannan kuma gudunmuwa da kike bayarwa kada ki fasa ta cewa kina ba da gudunmuwa ta kuɗi domin kula da 'ya'yanki wannan gudunmuwa da kike bayarwa saboda Allah kike yi kuma Allah zai baki lada kada ki yanke wannan tunda kin yabe shi da kirki ko ki yabe shi da cewa yana gazawa cikin wasu harkoki na rayuwa ba sannan kuma ki ce ke kin wadatu cewa ke din a sallame ki mm. to wannan za a ɗauka fushi kika yi saboda an yi amarya ko kuma a ɗauka cewa kina cikin damuwa ne to mm. amma dai kya iya cewa kin kara masa kwanaki a wajen amaryar kamar mm. misali a ce ya kwana biyu a can ya kwana ɗaya a gurin ki. ko ya kwana biyar a can ya kwana biyu a gurin ki. to kin ga kina ba da hutu ko kina ba da rata na wasu kwanaki kafin ita ma amarya ita ma ta ta zo da nata uzurin haka da haka muna muku fatan alheri hmm. kowa kakki canza ko ɗaya daga cikin halayen da kike yi na ba da tallafi a cikin harkokin gida domin 'ya'yanki ne da mijinki su ne iyalanki shi ma matarsa da 'yansa su ne iyalansu da haka kada ki fushi ki ce kin janye daga mu'amala ta aure da shi sannan kuma kada ki janye taimakon da kike bawa kuma kake hana shi yin aure tunda yana da bukatar yin auren kuma in ma zaki iya taimaka masa ya auren kika yi haka kin samu lada duk da ba dole bane haka na to mi tambaya ta biyu yana cewa tana cewa Allah ya kara wa malam lafiya da imani da ikhlasi shin zama da 'ya'yan miji wanda mahaifiyarsu ba ta gida shin yana daga cikin haƙƙin mijina a kaina to abinda shari'a ta ce idan zaka auro mace kana da iyaye zaka hada su ko kana da ‘ya'ya da za ta rike ma to kai mata bayani kafin ka aure ta haka in ka je zance wajen gabatar da kanka dama amfanin zance ai ba a je aiwa juna karya ba ne a je a gabatar da larurori da bukatu da sharuɗa da ƙa'idodi kowa ya ji in zai iya misali ta ce maka ni za ka aure ni amma ina da 'ya'ya biyar kuma ba zan rabu da 'ya'yana ba da su zan tare kuma kai za ka ɗauki nauyinsu ka ɗauki nauyi na. in ka yadda bismillah in baka yadda ba ban dora maka ba yi gaba Allah ya baka wacce take bata da yaya to sai ka ce ka yadda za ka ɗauke ta kuma za ka ɗauki 'ya'yan nata amma banda da ilimin su ita za ta ɗauki nauyin ilimi ko ko ban da abincin su amma za ka ba su kurin kwana to kaga in kuma ka yadda duka shi kenan to kaga an yi abu ana sani mm. haka kuma yana da mata da ta rasu ko suka rabu tana da 'ya'ya uku ko hudu zuwa biyar ko zuwa sama zai auro wata to mm. dole yi mata bayani mm. in fa na auro ki zan haɗa ki da ‘ya'yana da zaki ki riƙe min su akwai maza kaza mata kaza ‘yan shekara kaza mm. don ta sani kafin a yi kada sai an yi ta ce an cuce ta an rufe mata ba a gaya mata cewa za ta zo ta zauna da ‘ya'ya ta yi musu wahala ba in zaki iya ni ne ubansu shi kenan in ba za ki iya ba to dama ba a yi nisa ba kaga ta ce ba zan iya ba sai nemi wata amma ɓoye wa mutum abin da za a yi a gaba yana cikin abin da yake jawo matsala a cikin aure hmm. ko kuma zan haɗa ki da mahaifiyata hmm. mahaifiyar nan ta tsohuwa ce sai dai a kwantar a tayar hmm. ke za ki dinga mata wanka ke za ki dinga kula da share ɗakin ta in ta yi bayan gida ke za ki wanke in kin yadda to auro ki ki zo ki min hidima ki wa mahaifiyata mu samu lada tare in baki yadda ba to kan ga ba amma ya fara ba almuslimuna ala shurutihim kafin ai aure ko kafin ai kasuwanci ko ai sana'a ko a fara zaman tare kowa yana iya sa sharaɗi. Mm. na fito da dan wake na ce malam anas ga dan wake za mu ci amma sai na ci bi kai ka ci daya hmm. tunda na wani in ka yadda ka sa hannu kuma ka yadda ba shi kenan dan <laughs> wake na ne na yadda ka yadda <laughs> yau na yadda ka eh. zan dinga cin bi kana cin daya saboda haka ka jira sai na ci bi sannan ka ci daya to kaga kaya na ne hmm. cewa inna a haƙa ma wafaitun bihi min shurut hmm. masta halaltun bihi furuj mafi sharaɗin da ya kamata mutum ya kiyaye shine wanda aka gina shi akan aure in dai ba sharaɗi ya zama saɓan Allah ba mm. wa kullu shartin lazimun lil aqidi mm. fil bai'i wan nikahi wal maqasidi mm. illa shurutan halalan muharrama aw aksihu fa batilatun fa alama duk wani sharaɗi da ka ɗauka a aure ko a kasuwanci ko a sana'a ko a siyasa ko a mulki ko a ilimi ai annabi Musa da za su tafi da Khadiru ya sa sharaɗi haka da ya kare sharaɗin ya ce ha za firaku bai wa bai to kaga ashe kenan kana iya sawa ɗalibi sharaɗi mm. kana iya sawa ɗan kasuwa sharaɗi kana iya sawa mace sharaɗi ita ma tana iya sa maka sharaɗi mm. to ni fa ina aiki mm. ko kuma ina koyarwa ko ina sana'a ko ni fa bana cin tuwo ni kawai taliya nake ci da makaroni da indomi kuma kifi nake ci da kaji in ba za ka iya ba kai gaba Allah kawo wanda zai wannan to kaga ta ma bayani mm-hmm. ko kuma ka ce ni fa bani da ƙarfi zan iya yi miki tuwo ke kimiyya ko kuma ni zan iya biya kuɗin haya ke ki biya na wata na gaba ba ni da ƙarfi amma ina son ki hmm. in ta yadda kaga ba a yaudare ta ba ba a ha'ince ta ba hmm. so da haka abinda zamu ce a takaice idan mutum zai auro mace ya haɗa ta da 'ya'ya ko ta rike masa iyaye ko ta rike masa 'ya'ya ya gaya mata kafin yawa ta yadda akai ya mata bayani na gaskiya to to kaga ashe kenan in ta shigo kuma ta yadda mm. kaga in ta kare sharaɗi zai iya cewa ba ta da wani uzuri in kuwa ba a gaya mata za ta rike yaya ba in aka kawo mata za ta iya cewa gaskiya ni ba zan rike dan kuwa ba sai wanda na haifa kuma tana da gaskiya tunda ba a yi mata bayani ba to tambaya ta gaba ta ce alkafata malam ina aiki kafin na auri mijina kuma mun yi maganar aikin kafin aure shi ya san da haka ya yadda akan haka muka yi to sai bayan mun riga mun ya aure tafiya ta yi tsawo ina gurin aikin sai ya dinga buga min waya in dawo in baro gurin aikin nawa ni kuma sai na ki shin hakan na saba wa Allah kuma sai ta yi karin bayani cewa duk lokacin da ta ɗauki albashi sai ya san yadda ya kwantar da kansa ya lallaɓe ta ya karɓi wani abu daga ciki ko kuma ma ya raba ta da shi gaba wai shin ta saba wa Allah wannan kin bin umarninsa da take to wannan ma tambayar ta yi kama da wacce ta gabata eh. cewa tun da dai aikin nan tana yin sa ya ganta tana cikin aikin ta ya ganta ya ce kuma yana santa a matsayin ta na ma'aikaciya to dole ya so ta tare da aikin ta in ko baya son aikin to ya gaya mata wancan ina son ki amma gaskiya ba na son aikin nan da kike yi in na aure ki zaki daina aiki mm. in kin yadda mm. kalas in biki yadda ba ki je ki aikin ki ne Allah ya ni da wata amma ka ce mata ta ce maka ina aiki mm. ka ce ka yadda mm. da aikin mm. kuma ta zo tana aikin kuma sannan ka zo kana kokarin yi mata zagon ƙasa a aikin hmm. sannan kuma ta samu albashi a aikin <laughs> kuma ka zo ka cinye albashin ka lalabata ka cinye albashin <laughs> kaga wannan gaskiya ba a yi mata adalci ba tsakani da Allah in dai baka yadda ka a auri ma'aikaciya ba hmm. kuma ita ba ta yadda za ta ba aikin ta ba duk ai wannan yarjejeniyar kafin aure amma in ka yadda ka karbe ta a matsayin ma'aikaciya in dai ba wata illa ka gani ba hmm. ka ce ta gyara illar ba amma ba za ka aure ta tana aiki ka san tana aiki kuma ka yadda tana aiki kuma ka dauke ta a matsayin ma'aikaciya mm. kuma ka zo ka cinye mata albashi kuma ka ce za ka kore ta mm. wannan ba daidai ba ne mm. to a fata malam idan an ga wata illa a iya tsayawa a hankali yawwa ya iya cewa misali to na yadda aikin nan da kin tashi ki dinga dawowa gida kuma ki dinga min abinci kafin ki fita ko ban yadda in ganki kina mu'amala da maza ba ko ban yadda ki shiga banza ba ko ban yadda in ganki a ofis din wani ba ya sa mata sharadi na musulunci ko ban yadda ki gaisa da wani ba ban yadda ki sha turare ko ki kwalliya ki sa jan baki da jagira da sunan zaki ofis ba mm. ban yadda ki sa matsatsin kaya ko masu nuna tsiraici ko mm. ki shafa turare ko mm. kina rangwada murya ko kuma ki fita kafin kin abinci ko ki dafa min ruwa duk ban yadda da irin wannan ka'ida ba to kaga mutum ya sa mace wannan sharadin tace ta yadda tace ta gamsu tace ta aminta to kaga in ta karya kai ma kana iya hana aikin ko ka hana waɗannan abubuwa ko ba za ta hannu ba ka ce to gaskiya dama yadda muka yi da ke za ki kiyaye ka'idodi da kin kasa kiyaye eh, ka'idodin nan to ɗayan biyu ko ki bi ka'idodi na da na shimfiɗa miki a wajen aikin ko kuma ki daina aiki ko kuma mu matakin da kowa zai ya fi masa alheri kaga wannan ana iya yi to alhamdulillah masu sauraron mu wannan shine karshen lokaci da wannan shirin ya ɗiba in allah da sai a haɗuwa ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu